يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير أتي قبل كرات اللتاف سوء البخاري يومنا سافير أسبر ترى قوة ليا وتن المحرم إجرر النبي صلى الله عليه وسلم نادي شكرا دبو ليدة دريه لدى أربعين دبيو wadda sai daidai da 29 ga watan 8 watan agusta kalandar albashi shekara 2020 muna cikin kitabu tauhid littafi na ɗari ko ƙasa da haka daga jerin ƙananan littattafai da ke cikin sayul bukhari kuma makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba da 7438 yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi mai lamba tara. Allah ya taimake mai sa mu dace imam al-bukhari Allah ya ji kansa ya ce haddasa na ya haibun bukair قال حدثنا الليث bin sa'ad An khalid bin yazid. An sa'id bin abin hilal. عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال وأن حديث لسندي زوى أبي سعيد الخضري الله يقارى مسيدا يتي قلنا يا رسول الله مكتي يا مأيكن الله هل نرى ربنا يوم القيامة شن ران القيامة za mu قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوة إذن رانا دوتا سنة ننفس كنا كاري وجونك وجن قننس وني توسد دوني حنا قننسا قلنا لا صحابي سكتي مكتي آآ قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ أولا يني ba wanda zai karewa wani ba wani cincirin da za ku yi wajen ganin ubangijinku illa kama runa fi ru'yatihima sai dai kamar inda kuke cincirin do ko kuke samun matsatsi a tsakanin ku wajen ganin rana da wata sun maƙal sannan manzo Allah su salimi ce yunadi munada wani mai kira zai yi kira ya ce liyazhab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun kowaɗannan mutane su tafi zuwa ga abin da suka kasance suna bautawa fa yadhhabu ashabu as-salib ma'a salibihim sai masu bautar ainihin cross gice su tafi tare da shi wa ashabul awthani ma'a awthanihim masu bautar gumaka su tafi tare da gumakansu wa ashabu kulli alihatin ma'a alihatihim mabota kowanne Allah wasu alloli sai su tafi tare da allolinsu hatta ya buƙa man kana ya abudullah min barrin aw fajir har izamanto waɗanda suka kasance suna bautar Allah shi kaɗai daga mutanen kirki ko fajirai su ne kaɗai za su saura wa gubbaratun min ahlil kitab da waɗansu ɗaiɗaiku daga cikin ahalin kitabi waɗanda suka tsaya akan gaskiya ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب sai a zo da wutar jahannama ana bujirar da ita ga mutane suna hangenta kamar walkaceceniya fayu ƙalul Yahudu, ta ce da yahudawa ma kuntum ta'budun me kuka kasance kuna bautawa ƙalu su ce kunna na'budu uzair ibn Allah mun kasance muna bautawa uzairu dan Allah fayuqalu kadhabtum sai a ce kun yi ƙarya ƙarya kuke lam yakul lillahi sahibatun wala walad Allah bai kasance ina da mata ko ɗa ba fama turidun da haka me kuke so qalu su ce nuridu an tasqiyana muna so ne ka shayar da mu ya ubangiji fayuqalu shrabu sai a ce da su to ku sha sai su ga wannan jahannama walkace ce ne ya kamar ruwa fa ya tasaqatu fi jahannam sai su ringa fada cikin wutar jahannama suna zaton cewa ruwa ne sai su tafi da gudu domin su je su sha sai su fada cikin ta thumma yuqalu lin nasara sanna ce da nasara kristoci ma kuntum ta'budun me kuka kasance kuna bautawa fa yaqulun kunna na'budu al-masih ibn Allah mun kasance muna bautawa al-masih ne dan Allah fayuqalu kadhabtum sai ce kun yi ƙarya ƙarya kuke lam yakun lillahi sahibatun wala walad Allah bai kasance ina da mata ko da ba ma turidun yanzu me kuke bukata fayuqulun sai su ce nuridu an taskiyana muna so ka shayar da mu fayuqalu shrabu sai ce da su to garuwa can ku je ku sha na fi jahannam sai su ringa fada cikin wutar jahannama hatta يبقى man كان ya'budu الله min barrin أو فاجر har zaman to ba wanda zai saura sai waɗanda suka kasance suna bauta wa Allah shi kadai daga mutanen kirki ko fajirai fa yuqalu lahum ma yahdisukum sai a ce to ko me ya tsaye da ku anan me ya tsare ku har yanzu ba ku tafi ba wa gadu zahaban nas alhali mutane kowa ya tafi fa yaqulun sai su ce faraknahum wa nahnu ahwaju minna ilayhi al-yawm yace mun rabu da su su ce mun rabu da su alhali mu muka fi buƙatuwa zuwa gare shi a yau wa inna sami'na munadiyan yunadi mun ji mai kira ina kira liyal yalhaqa kullu qaumin bima kanu ya'budun ko waɗanne mutane su tafi su sadu da abin da su kasance suna bautawa wa inna ma nantaziru rabbana da haka mu kadai abin da ya tsaye da mu anan muna jiran abin bautar mu ne izo qal manzo Allah su sallame ce fa ya'tihim al-jabbaru fi suratin ghayr ghayr suratihi allati ra'awhu fiha awwal marra sai ubangiji aljabbar me mai tirsasawa sai izo a cikin wata sura ba wadda suka ganshi ba a farkon al'amari fa yaqulu ana rabbukum sai ce ne ne ubangijinku fa yaqulun sai anta rabbuna kai ne ubangijinmu fala yukallimuhu illa al-anbiya ba wanda zai magana da ubangiji a wannan lokacin sai annabawa fa yaqul sai ce hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifuna shin tsakaninku da ubangijin naku akwai wata alama da za ku gane shi da ita fa yaqulun sai ce as-saq shine qaurinsa fa yakshifu an saqi sai ubangiji i kuranye ƙaurinsa i janye sifar da take jikinsa sai su ga ƙaurinsa fa yasjudu lahu kullu mu'min duk wani mumini sai i sujada ga Allah wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'a wadanda suka kasance suna yin sujada ga Allah dan a ce suna yi ko dan a ji suna yi sai su saura su ba za su yi sujada ga ubangiji ba fa yazhabu kaima yasjudu fayaudu zahruhu tabaqan wahida su ma sai su tafi za su yi sujada amma sai bayan su ya miƙe zamanto kamar ainihin wato riɗi guda ta yadda ba zai iya wato wata sanda guda ɗaya wanda ba za ta iya tankwaruwa ba sun mai uta biljas sannan sai a kawo ainihin gada fayu bai na zaharai jahannam sai a sanya ta a bayan a doron jahannama qulna ya rasulullah muka ce ya manzon Allah wa mal menene al saboda laraba ba su taba jin wannan kalmar ba sai yanzu a bakin manzon Allah kala manzon Allah sun sallame ce madhabatun mazilla yace wata abace ta danyi kwari haka amma kuma tana da ainihin wato abin nan tana da santsi alaihi khatatif wa kalalib akwai fiƙoƙi akwai kuma ƙugiyoyi wa hasakatun mufaltaha haka nan akwai wata ƙaya wadda take mai baki mai tsini Lahashaukatun shaukatun uqaifa takunu binajd tana da ainihin ƙaya wadda take tana kama mutum idan ta kama shi za ta binciko shi ana samun wannan ƙayar ne a najd يقال لها السعدان أنا شاذ قير السعدان المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب يسيت مؤمني إذا يذوق مؤمني وجن سلكاتا أكوس مؤمني نلوك لوكة كالطرف ذات سلكا كمركب تارئدو وكالبرق وأنسكم سلكا كمر عينهم والكيا wa karrih wasu kuma kamar wucewar iska wa ka ajawidul khayl war rikab wasu kuma kamar ingarmin dawaki da raƙuma fanajin musallam daga cikin sako wanda zai tsira salin alin wa najin makhdushin wa makdusun fi nari jahannam akwai kuma wanda zai tsira amma makhdush an yayyage shi ainihin waɗannan kayoyi da waɗannan kibiyoyi da waɗannan ƙugiyoyi sun yayyage shi ya ci amana ya saba alkawari ya yi zalunci ya yi kaza saboda haka sun yage shi wa makadusun fi da jahannam akwai wanda kuma za a kifar da shi cikin wutar jahannama hatta ya murra akhiruhum yushabu sahba har na ƙarshen su ya zo ya shuɗe akan siraɗin nan ina jan ciki ko ana jan ciki فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار يتي أولنا الرانر باكوني كفين سننن قوقان ألا با wannan rana ya tabbata gare ku imani ya tabbata gare ku da gaskiya ta bayyanar Allah Ubangiji wa idza ra'aw annahum qad najaw fi ikhwatihim yaqulun idan suka ga sun tsira sun shiga cikin yan uwansu sai su ringa cewa rabbana ikhwanuna ya ubangijinmu ga yan uwan mu can kanu yusalluna ma'ana sun kasance suna yin sallah tare da mu wa yasumuna ma'ana suna yin azumi tare da mu wa ya'maluna ma'ana suna yin ayyuka tare da mu na kirki fa yaqulu Allah ta'ala sai Allah madaukaki yace اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ku je wanda kuka samu a cikinsu wanda ya fada wuta wanda aka samu daidai da kwayar nauyin dinare na imani a cikin zuciyarsa ku fito da shi wa yuharrimu Allahu suwarahum 'ala an Allah zai haramta ainihin wuta ta kona su da surorin su gaba daya fayatunahum wa ba'dhum qad gaba fil nari ila qadamihi sai su zo musu sai su tara waɗansunsu sun riga sun nutse a cikin wuta sun ɓoya sun dilmiye a cikinta zuwa ainihin ainihin wato sawayensu wa ila an safi saƙaihi wani kuma zuwa tsakiyar ƙaurinsa fa juna man arafu sai su fitar da wanda suka sani daga wuta sun mai fa sai su koma zuwa wajen ubangiji sai ubangiji ya ce izhabu faman wajantum fi qalbihi mithqala misli dinarin fa ku koma wanda kuka samu a cikin yan wuta wanda akwai daidai da nauyin rabin dinari a cikin zuciyarsa na imani to ku fitar da shi fa yukhrijuna man arafu sai su zo su fitar da wadanda suka sani ko suka samu da irin wannan sifa thumma ya'uduna fa yaqul sai su koma wajen ubangiji su sake roƙonsa sai ubangiji ya ce izhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dharratin min imanin fakhrijuhu ku je wanda kuka samu daidai da ƙwayar zarra ta imani a zuciyarsa ku fitar da shi fa yukhrijuna man arafu sai su zo su fitar da waɗanda suka samu da wannan sifa qala abu sa'id abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace fa in lam tusaddiquni faqra'u in ba ku gaggata ne ba cikin wannan abin da na faɗa to ku karanta fadar Allah madaukaki da yace inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima inna Allah la yuzlimu mithqala dharra lalle Allah bai zalunci daidai da kwayar zarra wa in taku hasana in aikin da mutun ya aikata kyakkyawa ne yudha'ifha Allah zai rubanya wannan aikin wa yu'ti min ladunhu ajran azima ya bayar da lada mai girma daga wajensa fa yashau annabiyuna wal mala'ikatu wal mu'minun sai annabawa da mala'iku da mu'mine su yi ceto fa yaqulu al jabbar sai Allah mai buwaya yace baqiyat shafa'ati yanzu ceto na ya rage kowa yayi ceto ya gama sauranawa fa ya qabdatan minan nar sai ubangiji wata danka danka daga wuta fa aqwaman qadim tuhishu sai fitar da waɗansu mutane sun zama kamar gawayi sun kone fa fi nahrin bi afwahil janna sai a jefa su a wani kogi a bakin gidan aljanna yuqalu lahu ma'ul haya wannan ruwan ko kogin ana cewa da shi kogin rayuwa ko ruwan rayuwa fayan butu na fi hafataihi kama eh, tambutul hibbatu fi hamil sai sai su ringa tsirowa a gefen wannan kogi kamar inda ainihin tsiro yake tsirowa a bakin magudadar ruwa qad ra'aytumuha ila janibi sahrati wa ila janibi shajara za ku ga irin waɗannan ciyayi ko waɗannan tsirrai da suke fitowa dalilin ruwa ya malalata wajensu wani gashi nan a jikin dutse wani kuma a wajen bishiya fama kana ila shamsi min haka na akhbar abin da yake ina ganin rana daga cikin sai zaman to kore wa ma kana min ha ila zilli kana abyad wanda kuma yake cikin inuwa sai zaman to fari fa yakhrujuna ka annahum al-lu'lu sai su fito kai ka ce lu'lu'u ne su فيجعل في رقابهم الخواتيم sai a sanya ainihin zobuna a cikin wuyayensu fa ya aljanna sai su shiga aljanna fa ƙulu ahlul janna sai yan aljanna su ringa cewa da su ha'ula'i utaqa'ur rahman waɗannan su ne ‘yantattun Allah mai rahama wato waɗanda Allah ‘yanta su da kansa daga wuta adkhalahumul jannata bi ghairi amalin amilo wala khairin qaddamu ya shigar da su aljanna ba da wani aiki da suka aikata ba kuma ba da wani alkhairi da suka gabatar ba fayuqalu lahum lakum ma ra'aytum wa mithluhu ma ce duk abin da kuka gani naku ne da ma kwatankwacin sa a tare da shi ga wannan hadisi yana da alaka da babin da muke magana kansa da yace wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wasu fuskoki suna cikin ni'ima a wannan yini na kiyama saboda suna kallon ubangijinsu gashi nan muhalli shada ciki da yace sai ubangiji ya zo musu a cikin surar da ba ita suka ganshi ba a farkon al'amari sai ce ana rabbukum ce ni ne ubangijin ce an ta rabbuna kai ne ubangijinmu saboda su ba san shi ba a wannan sifar da ya zo sai an na ba da manzanni kawai su yi masa magana sannan ubangiji ya tambaye su sai za su gane ubangiji da ƙaurinsa to sai kuranye ƙaurinsa sai su ga ƙaurin to wannan shine mahallu shahid ubangiji yana da ƙauri kenan kana so ka shiga cikin wannan yanayin inda za ka tsira ran kiyama sai kai imani ubangiji yana da ƙauri an gane ku ba ƙauri ɗaya yake da shi ba ma guda biyu ne ya shifa an saƙaihi zai kuranye ga ƙaurukansa za a gan shi wanda duk bai imani da wannan ba ko ba zai ga ubangiji ba ran tashin alkiyama Allah ya sauke wa qala hajjaj bin minhal qala hadathana hammam bin yahya qala hadathana qatada an anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala wa anna hadithan da sanadi zuwa anas dan malik Allah ya kara masa yadda yake annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuhbasu almu'minuna yawm alqiyama za a tsare mu'mine ranar tashin alkiyama hatta yuhimmu bi har sai sun damu saboda tsare su da akai fa yaqulun sai mu bi ce law istashfa'na ila rabbina me zai hana mu je mu nemi ceto zuwa ga wajen ubangijinmu mu nemi wanda zai cece mu a wajen ubangiji a mana alfarma a raba mu da wannan fayurihuna min makanina ya hutar da mu daga wannan yanayi da muke ciki makani na anan da aka ce bigira mu ba ana nufin wurin da suke tsaye ba a'a wai halin da suke ciki halin da mutane ke ciki a wannan rana fa ya tuna adam fa yaqulun sai mutane su je wajen annabi adam ko masu imani sai su je wajen annabi adam su ce anta adamu abun nas kai ne adamu baban mutane khalaqaka allah biyade allah ya halice ka da hannunsa waskanaka jannata ya zaunar da kai a aljannarsa wasjada laka mala'ikata ya sa mala'ikunsa sun maka sujada wa 'allamaka asma'a kulli shay ya sanar da kai sunan kowanne abu litashfa' lana 'inda rabbina hatta yurihana min makanina hada kaje ka neman mana ceto a wajen ubangijinmu ubangijinka dan ya hutar da mu daga halin nan da muke ciki qala manzo Allah su salmi ce fa yaqulu sai annabi adam ice lastu hunakum wannan ba aiki na bane abinda kuke nema din ba zan iya shi ba qala manzo Allah su salmi ce wa yadhkuru khati'atahu allati asab ya fadi laifi da kuskuren da yawa ubangiji menene laifin aklahu min ash-shajarati wa qad nuhiya anha ice ya ci dan itaciya dan bishiyar da aka hana shi da haka yau ina jin nauyi ya je wajen ubangiji ya nemi wani abu walakin itu nuhan awwala nabiyyin ba'athahu Allah ila ahlil al Su ce amma ku je wajen annabi nuh manzo na farko annabi na farko da aka tura da Allah ya tura zuwa ga mutanen ƙasa fa ya tuna nuhan fa yaqul sai mutane su zo wajen annabi nuhu su nemi wannan bukata a wajensa fa ya ƙolu shi annabi nuhun sai ce lastu hunakum wannan abin da kuke nema ba ni da ikon yinsa ba zan iya shi ba wa ya zukuru allati asab e faɗi laifi da kuskuren da yawa ubangiji su'alahu rabbahu bi ghairi ilm wai menene laifin da yi ya roki ubangiji ba da ilimi ba ya ce ya ubangiji ka tserar da ɗana kai mun alkawari za ka tserar da ni da iyalaina ɗana kuma yana cikin iyalaina wai wannan shi ne laifi ya roƙi ubangiji ya tserar da ɗansa kada ya sa cikin waɗanda suke abin nan walakin ito ibrahim amma ku zo ji annabi ibrahim alaihi khalilar rahman badaɗin allah mai rahma ƙala manzo allah su kalmi ce fayatuna ibrahim sai mutane su ji annabi ibrahim su kai masa kuka su nemi bukata fa yaqulu inni lastu hunakum sai ce wannan abin da kuke nema ba ni ne da shi ba ba zan iya ba wa yadhkuru thalatha kalimatin kazabahun. e faɗi kalmomi guda uku da ya ƙarya a cikin su walakin ito Musa ce amma ku ji wajen annabi Musa abdan atahu Allahu taura bawa ne da Allah ya bashi a taura wa kallama yayi magana da shi baki da bashi baki wa qarrabahu najiya ya kusanto da shi ina mai gani da shi qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yatuna Musa sai mutane su je wajen annabi Musa fa yaqul sai ce inni lastu hunaku ni bazan iya wannan abin da kuke nema ba wa yadhkuru khati'atahu allati asab ya faɗi laifi da kuskuren da yawa Allah qatlahu an ya kashe rai na wani kibdi walakin ito isa amma ku yi annabi isa alaihissalam abdullahi wa rasulah bawan allah manzan allah wa ruhallah ruhin ubangiji wa kalimata kuma kalmar ubangiji ƙala manzo Allah sun salami ce fa yatuna Isa sai mutane su biyo da Annabi Isa su kai masa kuka fa yaqulu sai ce lastu hunakum wannan abin da kuke nema ba ni da shi ba ni da damar yin sa a yau ba abin da zan iya walakin ito muhammadan sallallahu alaihi wasallam amma ku ji wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan gafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara shi bawa ne da Allah ya gafarta masa gaba da baya an gane kun ga ko lahira ce ko annaba sun sa annabi yana da falala akan su kenan kenan da annabi ya ce kar ku ce na fi wannan tawadu ne irin na manzan Allah an gane ku tawadu ne irin na manzan Allah fa ya'tuni sai su zo mu fa asta'zinu ala rabbi fi dari sai nemi izini a wurin ubangiji na a gidansa fa yi uzanu li alai sai min izinin shiga wurinsa fa iza ra'aituhu waqa'tu sajida in naga ubangijin sai in faɗa ina mai sujada to ma'allu shahid na farko kenan za a ga ubangiji ran wa zai ga ubangiji ran mai imani waye jagoran masu imani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka shi zai fara ganin ubangiji fa yad'uni ma sha Allahu an da'ani, sai ubangiji ya kyale ni gwargwadon inda ya ga dama fa yaqulu irfa Muhammad can sai ce muhammadu daga kanka wa qul yusma faɗi za a ji ka washfa tu shaffa ka nemi ceto za a baka ceton wasal tu'ta kuma ka roki abin da kake so za a baka qala man Allah su kalmi ce fa arfa'u ra'si sai in ɗaga kaina fa ala rabbi bi sana'in wa tahmidin yu'allim yu'allimunihi sai in yi yabo ga ubangiji na da wani irin yabo da kalmomi na godiya da zai sanar da ni shi a wannan lokaci sun ma'ashfa'u sannan nemi ceto ya hudu li hadda sai iyakance min wata iyaka fa akhruju fa udkhiluhum janna sai in fito daga gidan ubangiji in je shigar da waɗannan da aka iyakance min gidan aljanna qala qatada qatada yace wa ya aidan Na ji manzo Allah sun alaihi na cewa fa akhruju fa ukhrijuhum minan nari wa udkhiluhum aljanna sai in fito in fitar da su daga wutan shigar da su aljanna thumma a'udu thaniya sannan in koma karo na biyu fa astazinu ala rabbi fi dari sai nemi izinin shiga wurin ubangiji na a cikin gidansa fa yi uzanu li alai sai min izinin shiga wurin fa idza ra'aytuhu waqa'tu sajida in naga ubangiji sai in fadi ina mai sujada fa yad'uni ma sha Allah an yad'ani sai Allah ya kyale ni gwargwadon abin da ya ga dama sunna ya qul sannan ce irfa muhammad muhammad daga kanka wa qul yusma fadi za a saurare ka washfa'tu shaffa nemi ceto a baka wasal tu'ta ka roki abin da kake so a baka qala za Allah sun salmi ce fa arfa sai in dago kaina fa usni ala rabbi bi sana'in wa tahmidin yu'allimunihi sai in yabo ga ubangiji nan kan ba mashi da wasu kalmomi na yabo da godiya da zai sanar da ni su a wannan lokaci qala za Allah sallallahu alaihi wasallam ce thumma ashfa'u sannan nemi ceto fa yahuddu li hadda sai ubangiji ya iyakance mu wata iyaka fa akhruju sai in fito daga gidansa fa udkhiluhum aljanna sai in shigar da su aljanna qala qatada qatada yace sami'tuhu yaqul naji manzo Allah su salmina cewa fa akhruju fa ukhrijuhum min an-nar wa udkhiluhum aljanna sai in fito daga gidan ubangiji in je in shigar fitar da waɗannan mutane daga wuta in shigar da su aljanna thumma a'udu salisa sannan koma karo na uku fa azinu ala rabbi fi dare in nemi izinin wajen shiga wajen ubangiji na a gidansa fa yi uzanu li alai sai min izini gare shi fa idza wa waqa'tu sajida in na ganshi sai in fada ina mai sujada fa yad'uni ma sha Allah an yad'ani sai ubangiji ya kyale ni gwargwadon abin da Sun mai kudur fa Muhammad sanai ce Muhammad daga kanka wa qul yusma ka fada za a ji ka washfa shaffa ka nemi ceto a baka wasal tu'ta ka roki abin da kake so a baka qala fa arfa'u ra'si manzo Allah sallallahu alaihi ce sai dago kaina فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني sai in yabo ga ubangiji na da wani irin yabo da wata godiya wanda zai koyar da ni zai sanar da ni ita a wannan lokaci sun ma'ashfa'u sannan nemi ceto fa ya hudu li hadda sai ubangiji ya iyakance mun wata iyaka fa akhruju sai in fito fa udkhiluhum aljanna sai in shigar da su gidan aljanna qala qatada qatada Allah ya kara masa yadda yace wa qad sami'tuhu yaqul naji manzo Allah su sallama yana cewa fa akhruju fa ukhrijuhum min an wa udkhiluhum aljanna sai in fito daga gidan ubangiji subhanahu ta'ala in fitar da waɗancan da aka iyakance min daga wuta in shigar da su aljanna hatta ma ya buƙa fin nari illa man habasahu alquran har ya zamanto ba wanda zai saura a gidan wuta sai wanda qur'ani ya tsare shi ai wajaba alaihi alkhulud wato wanda dawama ta wajaba a kansa qala da ita Allah ya kara masa yadda thumma tala hadhihi alaya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ce asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ya kusata ubangijinka ya tsayar da kai wani bigire wani matsayi wanda yake abun godiya wato duk wanda ya tsaya wurin za a gode masa akan abin da yake qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hada mai ruwayar hadisi anas yace wa hadha al-maqam al-mahmud alladhi wa'idahu nabiyyukum sallallahu alaihi wa sallam wannan shine al-maqam al-mahmud wanda aka yi wa annabinku alƙawarin sa Allah yace zai bashi to shine wannan abin da zai an gane ku to mahallin shahidi a wannan hadisin gashi nan mun gani ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam yace in ya ga ubangiji sai ya fadi yana mai sujada to da haka yi imani cewa za a ga ubangiji ranar tashin alkiyama nan duniya ba wani ido da zai iya daukar ganin ubangiji kuma babu wanda ya taba ganin ubangiji masu cewa suna rubuta masa wasiƙa masu cewa sun je sun kai masa ziyara masu cewa kaza kaza duk bogi zance ne kuru yan mutum ya ji daɗin wuri ba abin da ba zai ba kwanan nan ma na ji wani yana cewa eh, eh, ta haddusan bi ni'matillah wai ina faɗa ni'ima ce da Allah yi masa ya yi menene tsakaninsa da Allah ya yi kaza kaza kaza da sauransu ke nan mutum ba za ka hana shi faɗa abin da bai faɗa ba musamman a ballagazar ƙasa irin Najeriya ko a duniyar da ake ciki a halin yanzu da aka ce kowa yana da yanci ya yi faɗa abin da ya ga dama ya addinin da yake so ba za ka hana mutum ba yancinsa ne da aka bashi ba za ka hana shi ba amma dai wannan abin da aka faɗa duk ballagazanci ne kurum. ba shi da source na gaskiya ba wanda zai ga ubangiji sai muminai kuma muminan a ranar tashin alkiyama banda nan duniya gabanin wannan lokaci ba wanda ya taba ganin ubangiji bayan wannan lokaci ba wanda zai ganshi har sai kiyama ta tsaya duk nassosi da suka zo suke maganar ganin ubangiji suna magana ne ranar tashin alkiyama Allah ya sa muna gane na haka zancen wani ya ga ubangiji ko kaza kaza wannan ka ajiye shi wuri guda nana aisha ta ce duk wanda ya ce wani ya taba ganin ubangiji ta ce karya ike abubuwa guda ta ce duk wanda ya da'awar su karya ike yi ko ta ce wanda ya ce annabi ya san waɗannan abubuwan ko ta jingina su zuwa ga annabi ta ce karya ike yi ta ce wanda ya ce annabi ya san gaibu ta ce karya ike haka ta ce wanda ya ce annabi ya ga Allah ta ce ƙarya ike yi haka ta ce wanda ya ce annabi ya san inare yake a jikin mutum ƙarya ike yi shi ke saboda haka ba gaskiya ba ne wani ya ce ya ga ubangiji wannan ba za ka ana shi ba da albarkacin bakinsa ba na na rayuwa ta ballagazanci amma gaskiya ita ce ba wanda ya taɓa ganin ubangiji kuma amma muminai za su ga ubangiji ranar tashin alkiyama to shine waɗannan hadisan da muka ji yanzu ubangiji yake faɗa mana wujuhu mai idhin nazira ila rabbiha nazira kuma haka manzo Allah ya haka sahabban manzo Allah suka tafi akai ranar kiyama mu'mine za su ga ubangiji subhanahu wataala ya za ka zama ka samu ka ga ubangiji ranar tashin alkiyama sai yi imani a nan duniya ran kiyamar za a gaishe kuma sai ka yi imani da sifofinsa da ainihin ifada da kuma waɗanda manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kuma ka yi imani da su gwargwadon inda shi ubangiji da manzansa sallallahu alaihi wasallam suke nufi ba inda kai kake nufi ko ne yake nufi inda Allah da manzansa suke nufi da haka muka wuce hadisi sahabbai suka kawo magana su suka ce mun yi imani da wannan abin ala muradillah wa ala muradi rasulillah yadda Allah yake nufi yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da haka an ce Allah yana da kauri kamar yadda yazo a wannan hadisin da ya gabata ka yadda Allah yana da kauri ai kuna gane ku bal mumini ma na daga alamar da zai gani i gane ubangiji ran kiyama na daga alaban ga annabi ya ce ubangiji zai zo wa muminai a cikin sifar da ba a ita suka san shi ba sai ce ni ne ubangijin ku sun ce kai ne ubangijin mu za mu zo mu ji wani hadisi ma ko mu ce wani hadisi sai sai a mu ba kai ne ubangijin mu ba muna nan muna jira har ubangijin mu yanzu saboda ya zo musu a sifar da ba ita suka san shi ba wannan hadisin ya fassara menene a akwai wata alama sai da muka ga ubangijin naku za ku gane shi da ita sai suka ce eh, menene yace kauri suka ce kauri ubangijin mu yana da kauri sai ubangiji ya kuranye kaurin sa guda biyu in suka gani gaba ɗaya kowa sai i faɗi ya sujada duk mumini zai faɗi ya sujada wanda ba zai yi sujada ba a wannan lokacin su ne waɗanda suke yin sallah dan riya suke yin sallah dan sum'a dan a ce suna yi to waɗannan kan ba za su iya yin sujada ga Allah ba ko sun tafi za su yi sai su bayan su ya sandare ya ne shi ne ma na faɗa Allah da ce wa yi da'auna ila sujudi fala yastati'un za a kira su yi sujada ma ba za su iya ba ai to ku ku yi sujada mana ba ga kuna ba cikin mu'minai ba da su kuke ba kuna tare ga kuna inda suka fada suka yi kuma ku yi mana ba za su iya ba saboda me a nan duniya da suke yin sujadar suna yi ne don a ce suna yi وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن سكتاش ذاتي سلب sai su tashi jikinsu ba سالا a yi kiran sallah suna zaune a ta da ikama suna sai an ta da ikama ba ba kama alwala a fada masallaci bum a yi gurku tare da lima da gota harfi kusala ba babu sallar ba ta da daɗi a tare da su cikin nauyin jiki ba ka suke yin sallah wala yadhkuruna Allah illa qalila ambatan da suke wa Allah a sallah sai ya kaɗaci in suka zo suka tsaya haka annabi ya faɗa akwai waɗansu mutane suna yin sallah ba su da ladan sallar sai kaso ɗaya bisa takwas kaso ɗaya bisa bakwai kaso ɗaya bisa shida haka nan saboda ne gangar jikinsu ce kawai a masallaci suna faɗuwa suna tashi da masu faɗuwa da tashi don Allah amma su gaba ɗaya ba zuciyarsu ba anan take ba tana wani wuri da yura'unan nan suna yin sallah ne dan dan mutane su yi suna yin sallah in sun mutu a yi musu sallah abin da sa makabartar musulmai in a gaje su so in an mutu sa yi gado wannan shi sa suke yin sallah ma ba da wani abu irin waɗannan mutanen su ne za a ce ku zo ku yi sujada kamar yadda 'yan uwanku waɗannan suka yi sai su kasu bayan ya sandari ya zama to tabakan wahidan sandararren abu mai kake guda ɗaya, ba za su iya su jada din Allah ya sauki da za ka yi uwa haka za ka yi imani dole sai na yi imani sai ka yi imani sai kin yi imani ubangiji yana da waɗannan sufofin kuma duda da haka sai ka yarda cewa ko da an ce yana da ƙauri to ƙaurin fa ba irin naka ba saboda ka'idar laisa ka mislihi shay'i da haka waɗanda suke ganin abin ina da wahala ya za a ce ubangiji yana da ƙori ya za a ce ubangiji yana da fuska ya za a ce ubangiji yana da kaza matsalar da suke samu a kansu shine suna kwatanta sifofin ne da na waɗanda suka sani amma dukkan akuyar gidanka ko tinkiyar gidanka za ka zo a ce fuskarka ka ta zama kamar ta tana da fuska ko ba ta da shi akuya ko tinkiya suna da fuska ko ba su da ga kowane wanda zai so a ce kyakkyawar tinkiyar nan taka ko kyakkyawar akwai nan taka yana ma fuska ka ta koma kamar tata zai so to kenan fuska da fuska irin na ababen halitta sun sha bambam ballanta na fuskar mahalicci da ababen halitta to haka za ka ringa auna duk abin da kake tunani ga umar da ubangiji sai ka aji shi fatan Allah ya ganar da mu ya dora mu akan daidai kawai daga ƙarshe ina jan hankalin yan uwa na yi magana sau ɗaya sau biyu sau uku akan wannan matsala ko don su mutane je sun yi azumin arfa abin nan tasu'a da ashura kuma suna shirin za su yi wani gobe wannan kuma bida ce bida ce azumin tasu'a kwaya biyu ne in ka saɓawa dokar da aka baka ta farko da kuma karka shar'anta wani sabon a cikin addini dokar da aka baka ta farko ita ce duk wani mutum ya yi abin da mutanen da ike rayuwa a cikinsu suka yi na ibada a lokacin da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin kurai abdullahi dan abbas yace ba haka manzo Allah ya umarce mu ba abin da ya umarce mu kowaɗanne mutanen gari suna da ganin su na wata wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ita sai ka bi wata ƙasa wadda ba ta ka ba a cikin abin da ya shafi ganin wata suna da shugabanninsu kana da naka abin da naka suka faɗa shi ne haƙƙi a kanka to mutum sai ya saba ya bi wata ƙasa kuma sai ce to shi kenan wai bari ya haɗe wai idan wancan ne suka yi daidai yayi in waɗannan ne suka yi daidai yayi ka zan mu zabzab kenan yanzu ka shar'anta wata shari'a kuma sabuwa yanzu kai kai ne ka kawo wannan shari'ar to da haka mutane su kiyayi yin abubuwa haka nan da ka sarin ga ganin za su yi wa Allah hikima ko kuma abin da ya kama da haka shari'a yan wa masu albarka ana buƙatar tabbaci ne a cikinta ka tsaya inda aka tsayar da kai Shi ne zai hana ka faɗawa cikin rudani da haka na ga wani dan uwa yayi wani rubutu yake cewa karka rude karka rudar akan wannan mas'ala ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da umarni duk wani wata al'umma su yi amfani da ganinsu kai ko azumi ne na dogari abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sawm yawma yasumun nas azumi wanda Allah yake izina da shi shine wanda mutane suke yi a ranar da suke yi haka nan alfitru yawm fitrun nas ran da ake ajiye azumi shine ranar da mutane suke ajiye azumi ba kai kake azumi ko kake ajiye azumi da ka yin kana garinku sai ya zamanto kai kadai in nace kai kadai ba ina nufin kai kadai tilo a karan kanka ba kai da mutane irin kadai ɗaya ko a cikin mutane to wannan kai ne kai kaɗai ke kuna saba al'ummar ku to kun saba abin da shi ne shari'a ta zo shi haka annabi ya faɗa azumi ranar azumi da Allah yake izina da ita ita ce ranar da mutane suke yin azumi ranar ajiye azumi da Allah yake izina da ita ita ce ranar da mutane suke ajiye azumi da ka da mutum zai zo ya azumi ran da ba ranar mutanen suke azumi ba kishirwar banza a wurin Allah Hakanan ran da iso ya ajiye azumi bayan mutanen garinsu suna yin azumi shi kuma wannan ya keta alfarmar watan azumi saboda haka mutane dole ne su shiga su koma kan doka su koma kan oda su koma kan suddi ba a yin ibada awon igiya eh zuwa duniya yanzu ta zama gida daya ta zama ba dai dan menene ba za a yi amfani da fadar su ba su dan menene ba za su yi amfani da ta fadar ba tambaya ce yanzu a iri ɗaya ce yanzu idan mu muka ce dan me su ba za su yi da amfani da tamu ba da wani dalili mu za mu yi amfani da tasu to kenan ba haka ake addini ba shi addini an tsara shi tuntuntun yanzu idan ka ji misali in kayan mucin duniya yanzu america yanzu suna cikin dare ne yanzu yanzu america bai wuce karfe goma ba na dare to sai ka ce dole sai sun abin da kake yi yanzu ka tafi saudiya ko ka yi can gabas mai nisa yanzu sun ci wajen karfe sha ɗaya sha biyu na rana sai ka ce dole sai sun yi abin da kake yi to don me kai za ka ce dole sai ka yi abin da suke yi da allah i bambanta wani abin akwai hikim me yasa ya bambanta don i bayyanar da masu da'a ne ga biran yan tawaye irin wannan shi ne abin da ake so allah yake so ya bayyanar wa mutane wani zai yi da'a ga allah wani ba zai da'a ga allah ba shi kenan to ai yanzu dai ai shi azumi ai ibada ce ai ba za ka yi faɗi ƙasa a banza ba <laughs> no Allah ibada na aka yi Allah ya jefa da ya taɓa wuce ba ma a banza ba a banzan ma har da wuce ya jefa da ya kai ka ɗauka cewa kawai wa Allah ibada shi ne abin da yake birge shi a'a kiyaye dokokin cikin ibada shi yake birge shi ba wai ka yi ibada sai take birge shi ba a'a ka kiyaye dokokin da suke ci sadaka yan uwa mu daina wuce makaɗi da mu daina garaje mu daina azarbabi mu daina shiga gaban Allah mu daina shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ku masu imani kar ku shiga gaban Allah kar ku shiga gaban manzon Allah ai ba wai yana tafiya wai ku shiga gaban su bane a'a ma'ana kar ku yi abin da ba su suka saku ba kada ku ajiye tsarin su ku dauki naku ko ku yi naku abin da yake fada Allah ka datar da mu Allah ka dora mu akan daidai Allah ka tabbata addinin musulunci da musulmai abin da muka faɗa kuma yanzu daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nesanta kuma Allah ya ba mu nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare maza zabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimanihim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته